بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا نحونا على بيت بن مالك أيوة إن شاء الله لا مجالسين عشرين كما زام تاشي ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والجل والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي استقل ورفعوا مبتدا بالابتداء malamin nahawu sun yi wa mubtada rafa bil ibtida da ibtida'i wato kasancewarsa farkon magana shi yasa ya zama marfu in kace as-salihu mujtahidun man rafa as sai ka ce al-ibtida as-salihu ka baka ce at ko at-talibi ba to me yasa zama marfu'i saboda ya zo a farkon magana kayan kace ja as-salihu man ladhi rafa as-salih shine al-fi'l to anan kuma as-salihun a farko yazo to ibtida'in shine ne shine wa abinihin as-salihu wato ainihin rafa sai ce kaza ka rafu khabari bil mubtada haka nan yi wa mubtada raf'a shi a wannan yi wa khabar raf'a shi kuma da mubtada idan ka ce asalibu mujtahidun to shi ko mujtahidun man ladhi rafa'ahu sai kace ce al-mubtada mun fahimta wato al-mubtada huwa alladhi rafa'a al-khabar wal ibtida huwa alladhi rafa'a al-mubtada in ka ce asalibu mujtahidun asalibu ne ya zama marfu'i li'annahu mubtada lil ibtida saboda an fara magana da shi mujtahidun صار مرفوعا لأنه مرفوع بالمبتدا ما الذي رفعه المبتدا مبتدا شيء متى شيء متى رفع هكا غالبا ما لم ينهو تكتب سوى المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا أما أقول تكتب سوى المبتدا مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدا يعني ترافع هو النهاية ودنقوانسا رفع man ladhi rafa'a al-mubtada khabar man ladhi rafa'a al-khabar mubtada mun fahimci wannan baitin sai ce wal khabaru al-juz'u al-mutimmu al-fa'ida kallahu barrun wal ayadi shahida wal khabar shi kuma khabar al-juz'u al-mutimmu al-fa'ida wani bangare ne na magana mai cika fa'idar magana huwa al-juz'u al-mutimmu lil-fa'ida in kace in kace at-talibu kai shuru bara mu fahimci komai ma in ka ce Allahu kai shiro shi ma ba abin da za mu fahimta man ka ce Allahu ghafurun at-talibu mujtahidun to kaga mun fahimci at-tajiru rabi'un kana kawo kabar to shine zai cika ta maka ma'anan wato jumla din gaba ɗayan to da haka kenan la ta al-fa'ida min al-mubtada illa bil khabar sai ka hada da kabar din sannan ka samu wato fa'ida kace at-talibu dalibi dalibi sai mu ce to me amma ka ce mujtahidun mai kokari ne kaga maganar ta fito kenan mun fahimta to shi yasa ba a ambaton Allah da suna mufradi ka ce Allah Allah to me kace kana ta kiran Allah ne amma in ka ce Allahu ghafurun ko Allahu akbar kaga Allah ne girma ne kaga ya zama akwai ne akwai fa'ida ne sai ce sai ka misali ce kallahu barrun wal ayadi shahida misali ne na me na mustada wal kabar kallahu baru in ka ce Allahu barrun Allah mai kyautatawa ne Allahu mubtada barrun khabar Allahu mubtada eh, marfu'un bil ibtida khabarun kuma ay barrun kuma khabarun marfu'un bil sai dai ba a lirabi da wannan amma dai abinda ake so akwai a wannan anan sai aka ce Allahu mubtada marfu'un bi dhammati zahira barrun khabarun marfu'un bi dhammati al haka ake da irabi to wannan kafu din kafu tashbihi asalin ta harfu jarri ne ko harfu jarri ne to amma anan ba sai jarra ba saboda me saboda in sai jarra za ta bata mana misalin gaba ɗayan za ta bata mana misalin in kace kallahi kallahi barru kaga allahi na yanzu bai zama mubtada ba ya zama jari da ya zama majruri ne kawai bil kafi to a nan ba za ka yi masa jarrar ba hikaya za ka yi hikaya ka'in nan tana gefe allahu barwar jumla ne sau da haka kenan alkafu a datu tashbihi allahu mubtada marfum bi dhammati zahira barwar khabarun مرفوع بالضمة الظاهرة تكتب والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجر مجرور بكاف التشبيه فذاك إذا قلنا إراب المحل ذاك فذاك أنا حكاية كي كذا حكاية لكي so da ba za ka canja ma'anan ba kamar yadda muka yi suratul mu'minun ba suratul mu'minun suratul kafirun suratul munafiqun muka ce bara mu ce suratul mu'minina ba saboda hikaya ne muke na fata an fahimta sai ce wal ayadi shahida hannaye suna masu shaida al ayadi jam'u aidin wanda zama hannaye yake nufi ko kyauta yake nufi zan kyautan ma ana ce masa me laraba suna ce masa yadda saboda ana nika alheri da ni da hannu idza marra bi yawmin wa lam attakhidh yadan wa lam attakhidh ilman fa ma za ka min umri so da haka yadan yana nufin yana nufin kyauta so wannan wal ayadi al ayadi kaga shine mubtada ne kenan jami'a wa wal adafi so da haka al ayadi mubtada marfu'un bi dhammati al muqaddarati ala al mi ala al ya bi dhammati al muqaddarati al ya mana min zuhuriha الثقل ba ta'azzur ba ku kula al-asma'ul manqusa mana'a min zuhuriha as-siqat al-asma'ul maqsura ko mana'a min zuhuriha at-ta'azzur to da ka al-ayadi mubtada'un marfu'un bi dhammati al-muqaddarati ala al-ya'i ko kace ala akhirih mana'a min zuhuriha as-siqal nauyi shi hana a sa zamma don za ka iya faɗa kace ce al'ayadiyu al'ayadiyu shahida amma ya nauyi balarabe ba zai iya faɗa wani ba zai faɗi wannan ba to zai ka ce al'ayadi shahida kaman alƙazi ne amma idan man koma bakasuri ne kamar al-mustafa al-mustafa qadimun kaga mustafa kaga mubtada ne marfu bi dhammati muqaddarati ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur muka ce ma'anar ta'azzur ne me abinda bai zai yiwu ba a ta'azur faskara kawai bai zai yi ba don ba yadda za a yi wannan alif ɗin ka masa mai ka masa kana masa zamma ya koma hamza ya tashi daga sunansa sunansa alif sau da haka wannan bai zai yi ba ne ba kwata-kwata irin su alfata da sauransu shahida shine khabar khabarun shahidatun ne ko khabarun marfu'un bi dhammati al-zahira to wannan misali ne na al-mubtada wal khabar sai ce wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hawiyatan ma'ana alladhi istiqallahu to shi khabar din wa mufradan ya'ti yani ya'ti mufradan yakan zo mufradi kamar duk misalin da muke yi nan kaga mufradi ne idan kace idan kace zaidun qa'imun kaga qa'imun mufradi ne as-salibu najihun at-tajiru rabihun ar duka wannan khabar din ne ko salihun rabihun tajirun najihun da sauransu to sai ce wa ya'ti jumla kuma yana zuwa da ma'anar jumla kuma zai iya zuwa mubtada zai iya zuwa jumla to jumla ne sai ce hawiyatan suna mai tattaro ma'anar ladhi siqat lahu ma'anan wanda aka koro jumlan don shi wato ma'anar da shine an takuna jumlatu murtabitatan bis samiri ya'udu ila al-mubtada dole sai an samu zamiri da yake koma mubtada to jumlan kuma kana biyu akwai jumla ismiya akwai jumla fi'liya in ka ce zaidun qama abuhu qama abuhu baka ga hu ba to hu din ne na koma wa zaidun ne zaidun mubtada qama fi'l madin mabniun ala al-fatahati لأنه لا يتصل به شيء أبوه فائل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف هو ضمير متصل mamni على ala al-fasl fi mahall al-jar majrur bil sai ka an jumla su min al-fi'l wa fa'il fi mahall to da aka kama abuhun gabaɗayan sa jumla ne khabariya shine khabar na na zaidun to kaga kaga an sa hu amma an kace zaidun kama abun baka ce abuhu ba baka zaha wa to ba wancan zaidun kake ba da labari sama kenan don ka ce zaidu baba ya tsaya ta wani baban ai ba labarin zaidu kake ba wani ai ka ce kama abu ko a ko na jiha aku ko na jiha ibnu da makamancin wannan a samu wani mini dai da yake haɗe mutadada da ainihin kabar ka fahimta ko kuma ka ce zaidun ka'imun abuhu ko kama abuhu ko ka'imun abuhu ibrahimu najihun waladuhu kaga hudin nan zai komawa ibra kaga najihun Ka kaga wannan zai koma wajen abin nan ne babin abin nan jumla ismiya to sai dai wannan khabar din wannan sa'imun din akwai dalili a cikin sarki ma'ana shine yi wa wancan abin nan din da abin nan rafa wato shi fa'il ne ya amalu amala Ka kaga zaidun qa'imun kaga mutadawal khabar sai kace abu kaga fa'il ne malazi ra al-fa'il wa ismul maf'ul ismul fa'il na na qa'im mun fahimta to idan kana son ta zama jumla ismiya sai ka ce zaidun abuhu qa'imun zaidun abuhu qa'imun kaga zaidun mubtada abuhu zaidun mubtada al-awwal abuhu mubtada thani qa'imun khabar sai ka ce al-jumlatu min al-mubtada ath-thani wa khabarihi fi mahalli raf'i khabaru li-mubtada al-awwal sai zama jumla gaba ɗaya ta jumla ta ismiya fi mahalli raf'i ta ce khabar na wato mubtada farko so da ka dole sai an samu zamiri kaga da kace abu hudin nan hudin ne yana komawa yana komawa zai shine ma'anan wato hawiyatan ma'anan ladhi sai qallu to za mu dawo kan mufradi wannan hile kudu jumlatan sai ce wa in takun iyyahu ma'ana lihtafa biha kanullahu hasbi wa kafa wa in takun iyyahu idan wato jumla din ta zama ita ce "Muftada din ke wa in takun ai wa in takun jumlatu iyyahu ai al mubtada idan jumlan ta zama ita ce ma muftada, ma'anan a wajen ma'ana irtafa biha sai a isu da jumlan ba sai an kawo ni zamiri ba yani la nataju ila zamirin yarbitu bayna al mubtada wal khabar لأن معنى المبتدا هو معنى الخبر ومعنى الخبر هو معنى المبتدا لا أبنا معنى خبر إن شيني معنى مبتدا سيتي كنطق الله حسبي وكفى wato nutuki Allahu hasbi kaga nutuki magana ta abinda nake faɗa Allahu hasbi Allah ya isa mini kaga Allahu shine ne shine mubtada hasbi kuma khabar to kaga wannan khabar ne dukkanin su al-mubtada thani wa khabaruhu fi mahalli raf'i khabar al-mubtada awwal shine nutsuki nutsuki shine mubtada awwal wato abinda nake faɗa Allah ya isa mini Allah ya isar mini shi nake faɗa kaga shine ma'anar maganar kan kenan qawli la ilaha illallah la ilaha illallah qawli kaga duk yanda ka juya shi zai iya me zai iya bada ma'anar mubtada to shi yasa nan ba a buƙatar ka kawo wato wani gani haka nan kafa nutuki Allahu hasbi wa kafa nan da yace hasbi wannan ya ukin ba dole sai ka sake za iya cewa nutuki Allahu kafa abin da nake faɗa Allah ya isa Allahu kafa kaga qawli Allahu qadirun qawli Allahu qadirun abin da nake faɗa Allah mai iko ne to Allah mai iko shine ma'anar mubtada don shine kake fada shine abin da kake faɗa to nan ba a buƙatan ka kawo wani wani zamiri da zai komawa wato mubtada na farko kun fahimci bambancin saboda ma'ana magana duk ɗaya ne qawli Allahu qadirun ko Allahu qadirun qawli duk mai kake faɗa Allah mai iko ne Allah mai iko shi kake faɗa kaga duk ma'anan ɗaya ne kenan yasa suka ce anan ba sai an kawo zamiri ba mafhum wal mufradu jamidu farihun wal in yushakka fa wa zu zamirin mustaqil to mun dawo kan mufradi shi mufradi bai da wahala a wajen wato kabar sa to sai dai akwai tsawwa da malamin nawa suke kwakulowa wanda kai ba har su a zahiri ba kuma ba sa fita a lirabi wal mufrad shi mufrad yani khabar mutti al khabar imma an yakuna jumlatan aw yakuna mufradan to jumlan nan kaga tana iya zama jumla ismiya tana iya zama jumla fi'liya to sai muka ce mufradin shi ma zai kasu kashi shine ma'anan wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqa wa dhu dhamirin muttakin wa abrizanhu mutlaqan haythu wa akhbaru bi zarfi nawbi harfi jarnawi na ma'ana ka'inin awisaka wa la yakunu ismu zamanin khabara an jussatin wa in yufid fa akhbira wa in wal mufrad shi mufradi wanda ba jumla ba al jamid da zama sandaran zini wato ghairu mushtaq ba an tsago shi daga wata kalma bane farihun ba da komai a cikin ba ya dauke da zamiri kwata kwata shine ma'ana farihun konkori shine farihun in an ce kalamun farik maganar shirme wanda ba ta da ma'ana so da haka al-mufrad jamilu farikun wato mufradi sandararre wanda ba an tsago shi daga wani waje ne farikun fanko ne ba da wani zamiri da ya kunta a cikin sa kamar ka ce abun ko ahun ko jaddu to wannan ba da ba da wani zamiri a cikin sa kamar ka ce kamar a ce zaidun Jaltuka, to jaltu din nan ba ni huwa a ciki ko a aku din nan ba ni huwa a ciki domin abu daga ina ka zago shi ba wanda ya sani sai dai ka ce a ah, ya ikhwa ka ce in za ka nemi zai ka ce hukuwa to ai kana danganta yan wantakan zuwa ga akun hukuwa ka gani ba ka samu to da haka akun sa haka abun sai ka ce ubuwa babantaka kada ka abun ba ka sai aina ka ka ga ka ga wannan gairu mushtaq ne jani nan? to ba zamiri a cikin sai ce wa in yushtaqqa in kuma an tsago shi fa huwa zu zamiri mustaqim to yana dauke da zamiri wanda yake boyayye shine nan mustaqim idan mushtaqi ne akwai zamiri a wato a tare da shi kamar ka ce qa'ilun qa'ilun zaidun qa'ilun zaidun mai magana ne qa'ilun ba daga alqawli aka zabo shi ba to akwai ruwa a cikin ko kuma ibrahimu talibun kaga ɗalibun daga asala shine nema to kaga ɗalibun akwai akwai ruwa akwai ruwa a cikin sa to kaga idan ya zamana jamidi ba a dauke da zamiri idan ba jamidi ba kuma in mushtaqi ne yana dauke da zamiri jamidi kaman ka ce zaidun akuka zaidun akuka ko abuka ko jadduka duka wayannan tun da ba sai inda aka kado sago su ba to ba zamiri a cikin kawai shine ma'anan fa'il to amma shi kansa fa'il jami' din idan yana dauke da ma'anan mushtaq to akwai zamiri a cikin sa mun fahimta kaman ka ce Isma'ilu Asadun Isma'ilu Asadun ismail abin nan zaki ne me kake nufi da zaki ne kana nufin sadauki ne shuja Tun da ko ka ba wa asadun ma'anin shuja to akwai huwa a cikinsa. yadda cikin sa yana tazammana ma'anan mushtaq an ta asadun ai an ta shuja'un to kina akwai huwa a ciki saboda ka bashi ma'anan wato ainihin mushtaq to amma mushtaqi kaman kace zaidun tajirun kaga tajirun zaidu dan kasuwa ne to tajirun din nan daga ina aka tsabo shi daga attijara attijara shine kasuwanci to akwai huwa duk lokacin da kace zaidun tajirun to ka kaddara akwai huwa ciki ba bayyana shi bane kawai ba bayya ba bayyana shi ba saboda haka yana dauke da wannan to amma suka ce yana daukan wannan ne idan lam yarfa az-zahir idan bai yi wa suna zahiri raf'a ba shine yake dauke da zamiri amma idan yayi wa suna zahiri raf'a to ba ya dauke da zamiri shine kamar mai kenan kamar ka ce zaidun hasanun wajhuhu zaidun hasanun wajhuhu zaidu fiskansa tana da kyau kagan ka baya zaidun hasanun to akwai zamiri cikin hasanun huwa amma kace wajhuhu to yayi wa fa'ili raf'a kaga yanzu huwan nan babu ita a nan domin suna zahiri ya tsaya a mai a mahallinsa kaga zai da muktada hasanun khabar hu? wa zai mai lirarin Zai zaidun muktada hasanun khabar wajahu mai hu waje hu? fa'il fa'il marfu hu fa'il marfu bi dhammati zahira man ladhi rafa'ahu shine hasanun wannan sifa mushabbaha ne ta'amalu amala nafsiha mun fahimta da haka kenan shi yasa khabar wanda yake kunshi da zamiri sai idan ya zama dama yadri majaral fi'l yana gudana ne yadda fi'ili yake gudana yana aiki irin na fi'ili shine ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabbaha da ismul tafdhil idan kace idan kace zaidun tajirun kaga tajirun din na ismul fa'il ne to akwai gamiri a cikin sa in kace zaidun madrubun ko maqtulun kaga ismul maf'ul ne shi ma akwai huwa in kace zaidun farihun farihun kaga sifa ce mushabbaha shi ma akwai akwai gamiri a cikin in kace zaidun afdalu ko ahsanu ko aktharu ismul tafdil to shi ma akwai me akwai huwa huwa a cikin sa akwai huwa a cikinsa to dukkanin wanda suke da wannan huwan to kowane yana aiki irin ne aikin da fi'i yake sai za ta maka yajari majaran majaran fi'i to wannan shi ne yake kunshe da bamiri kuma shi ne wanda yana iya yi wa fa'ili mai rafa zai don kace zaidun talibun akuhu zaidun mubtada talibun khabar akuhu kuma fa'il man ladhi rafa'a al-fa'il talibun bisul maf'ul in zai haka ya cewa madrubun akuhu madrubun zai du an bugi dan uwansa kaga akudin nan fa'il ne na madrub madrub din khabar ne kuma ya amalu amala fi yana aiki da kansa shi kansa yana aiki wallazi rafa'a abin nan naibul fa'il din nan da hakan kace madrubun zaidun mubtada madrubun khabar akuhu zai zama akudin nan zai zama naibul fa'il ne marfu'un bil wali annahu min al-asma'i sittah kamar ka ce duriba a kowu ne duriba da kaga mazrur shine ne shine wanda yayi wannan wannan aikin to haka nan hasanun wajhu hasanun wajhu to wayna to amma idza kana la ya'am idza kana la yajri majra al to anan bai zai zama me ba bai zama akwai zamiri a cikin zama. ba ka ce hadha miftahun hadha miftah ismul ala kenan wannan mabudi ne mabudi ba ya aiki da kansa amma alfajihu me ma'anar alfajihu mai budewa daga cewa mai budewa nan kasa akwai aiki a ciki amma al ma mabudi kuma yana budewa da kansa ne sai wani ya sa ya murda to ba dalili a cikin sa hada miftahu miftahu nan farigun ne tafi ba. dhamir ma annahu mushtaqqun min fataha yaftahu iftah mushtaqi ne amma ba dalili a ciki haka nan hada marma zaidin marma karan bara inda kake saitawa kana kana kana abun nan harbi ko zai zama ismu zaman ko ismu makan in inda kake fesa ne ko kuma in lokacin da kake harbin ne to shi ma ba da zamiri domin me ba shi ne yake aikin ba akwai arrami wanda shi yake aikin shi ne yake kunshe da wato zamiri kun bayyana wannan wannan karatu ne wanda baya bayyana baya bayyana al iradi ko in kana fassara da sauransu ma kuma dai dole ka san shi saboda haka wannan ne ake cewa al-mushtaq المشتق ممكن شيء الجامد المشتق الجامد لا يتضمن ضميرا والمشتق يتضمن ضميرا والجامد يتضمن ضميرا إذا كان له معنى المشتق كما زيد أسد هنا ده معنى مشتق فيما زي يتوقف ضمير ذاك الجامد لا يتضمن ضميرا إلا إذا كان يتضمن معنى المشتق هنا ده معنى مشتق شي كما al-mustaqbi yatadammanu damiran idha jara majra al-fi'l wa idha kana yajri majra al-fi'l ism al-fa'il ism al-maf'ul sifa mushabbaha ism al-tafdhil amma idha kana la yajri majra al-fi'l kasm al-ala wa ism zaman aw makan fala yatadammanu damiran ba musawwani wa wani damiri a wannan hali sigawa wa abrizanhu mutlaqan haythu talama laysa ku mu muhassara wa abrizanhu ka fito da shi wannan zamirin mutlaqan saki babu aiki wato ka fito da shi zamirin da ake koyewa in akwai inda ake fito da shi yace haythu tala yayin da ya bi ma laysa ku mu muhassara ma laysa hasara. abinda bai kasance abun tabbatar ma ta ma'ana wanda ma'anarsa bai kasance mu hasala abun tabbatarwa ba hu a gare shi wato idan shi mushtaqin da ya zama khabar din ma'anan da yake dauke da ita ba yana bawa ba yana sauka akan mubtadan bane akan wani abu daban yake sauka to ka fitar da zamirin ka fitar da zamirin ka kawo zamirin a kan shi kiriki to sai suka ce da yake mutlaqan din nan sawun ka umina lafsu abda min domin wani lokacin ka haɗa jimla sai aka haɗa gane to waye ya yi aikin to nan dole ka fitar da zamiri wani lokacin kuma za a iya ganewa suka ce to ko za a gane za ka iya me za ka iya fitar da zamiri misali ka ce zaidun hindun baribuha huwa zaidun hindun baribuha huwa zaidu hindu ya buge ta shi to huwan nan ko ka faɗe shi ko kar ka faɗe shi an san zaidu shi ya bugi me hindu saboda haɗin nan ai haɗin ba yadda za a iya komawa mai ya koma wa zaidu to da ka bari kaga ha ina zai koma hindu ne to kaga zaidu shi hindu kan kenan zaidun hindun bari buha zaidu ya bugi hindu to amma kada aka cewa huwa kaga huwa din nan tsago shi daga baribun ne daga baribun aka fito da me aka fito da huwa to anan su basriyun wato mazhaban basarawa su suna gani zaka fitar da zamirin ko da duk da cewa babu me babu matsala ko baka kawo to amma kofiyun suna cewa ba sai ka fitar ba kun san hau ma akwai sabani yadda ka zama zaman malikiya da da shafi'iya to sai dai baya wani tafiri ne sabanin nasu so idan kuma akwai rikici dukkanin su sun hatsu lalle ka da bamiru kamar zaidun amrun baribuhu zaidun amrun baribuhu zaidu amru ya doke shi to wa buji wani gina da na faɗan kai a hausanka za ka iya gane kamar na ce amru ne bugi zaidu to amma larabci a'a zai iya daukan zaidu ne bugi amru ko amru ne bugi wa zaidu zaidun amrun baribuhu zaidu amru baribuhu ya buge shi wa bugi wani ko dai zama zaidu ne bugi amru ko amru ne bugi zaidu to amma in ka fitar da zamirin cikin baribu kace huwa to mun tabbatar da cewa zaidu ne bugi amru kace zaidun ba amrun baribuhu huwa kowanne yana komawa can baya wancan zamiri wadda haka ba yadda za a ka iya larabci a ce zai zaidun amrun zaribu huwa a faɗi wannan kuma ka ce wai baka gane zai duna ya bugi amru ba sai ka koma ka sake koyar larabci kenan amma idan aka ce zai zaidun amrun zaribu sannan kuma za ka kasa gane waye ne ya bugi wani a jiki sai dai in ka samu wani dalili kuma ko kana ga lokacin da aka yi dukan ko dama an baka labarin ga wanda ya dukan to kaga sai ka gane amma na cewa huwa to kuma ka san wannan zamirin zai koma ne zai koma wani zai koma wa zai duni na farko mun fahimci wannan wannan shine ma'anan wa abrizan hu mutlaqan haythu salama laysa ma'na hu lahu muhassal in dai zamiri amma da zaka ce zaidun zarihun ka tsaya iya nan to ba bukatar sai kace huwa amma da kace zaidun zarihu zaidun amrun zarihu to dukan nan dai zaidu ba eh, an faɗi wanda ya buga to dole ka kaftar da waye ne buga cikin su akwai wanda ya bugi wani to dole sai ka fito da wannan ne. in ka ce Ibrahim Tsalibun huwa to ko baka ce huwa ba ai mun san abin mun san akwai zamiri a ciki to in ka ce huwa din me ma'anar sa nan malamai suka yi sabani malamai na hau in ka ce abin nan ibrahimu huwa suka huwa wani suka ce abin nan taukidi ne kawai kai wasu suka ce huwan kuma fa'ili ne ya zama fa'ili yanzu kaga zaidun mubtada dalibun sai zama kabar huwa kuma sai zama fa'ilun man ladhi rafa'ahu shine shine dalil sai ta zama abin nan abin nan eh, jumla ce fi'liya a gaban me a gaban mubtada so wannan sabani ne kawai layar har ba iya bayyana a cikin karatu ko a wajen a wajen li'irabi ka dinga abin nan amma yakan bayyana a wurin a wurin li'irabi din amma kai lokacin da kake karatu in ba wannan huwan aka fitar ba ko kuma ya zama an yi wa suna zahiri raf'a ba to kuma ba za da yana ka bara za ka faɗe shi a jirabi ba kawai in ka zo attajiru rabihun attajiru mustada rabihun khabar kawai ba ruwanka da wani huwa da ke ciki sai ka faɗe shi amma kai da ka karanta ka san akwai akwai huwan a ciki to na gani za mu tsaya za mu tsaya a nan sai mu tashi wa akhbaru bi zarfi nawi hafida sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullah idan akwai mai tambaya bismillah